Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallon wannan tasha mu musamman masu kallon wannan shiri na mana amanar so a ne muku albishir da cewa insha Allah shirin amanar so zai ci gaba da zuwa a wannan tasha kuma a irin ranar da aka saba sakin sa musamman duba da cewa gashi ana cikin watan azumin Ramadan shi shirin amanar so wani shiri ne wanda ko a wani irin yanayi zaka iya kallon sa domin akwai darussa kuma akwai al'amura na faɗakarwa da nishadantarwa. duba da cewa addinin musulunci ba wai addini ne takurarren addini ba da za a ce shi kenan mutum ba shi da lokacin da zai dan samu nishaɗi idan an sha ruwa al'amura sun gudana an yi ibada idan mutum ya dan zauna to dan nishaɗin da zai samu tsakaninsa da shi da iyalansa to akwai dan tunatarwa a cikinsa da za a riga dan kalla kuma insha Allah za a fa'idantu ah, na san wasu sun dan ji ba su ji daɗi ba dan hutu da aka tafi to insha Allah yanzu za mu ci gaba da kawo muku shirin amana so sosai da sosai musamman wannan karan ko in na wannan zangon na biyu tunda masu kallon mu san cewa mun gama zangon farko inda aka yi muku guda goma sha uku kenan tsawon wata uku ba ka kautawa to yanzu ba insha Allah za a ɗora ko muna fatan za ku ci gaba da ba mu haɗin kai da goyon baya musamman mutanen da suke son saka talla ko wasu abubuwa makamantan wannan a cikin wannan shiri na mana amana su to kofa a buɗe take kuma ina tare da zaratan yan wasan da muke gudanar da wannan shiri da su kuma su ma dukan na san akwai sako da suke so za su ambata ga muna muna shutin muna amanar su

jiya ina ta magana ita wai ba a ƙauye take ba a ƙauye take mai kai mai kai da gurin a ya ba zan biyo saurayi na ne ah. akwai matsala yaran ne akwai mishkila a mishkila ga tir wallahi <laughs> assalamu alaikum masoya maza da mata ma abota kallon fina-finan mu na Hausa ni ne dai naku Salisu S Fulani kuma Zaidu a cikin shirin amanar su shirin amanar su shiri ne da yake zuwa muku da dimbin darussa da dama da faɗakarwa da kuma ilmantarwa ni kaina zai zaidu na fuskanci ko kuma in ce na koyi abubuwa da dama daga shirin amanarsu masoya ku ci gaba da bibiyan a wannan tasha ta mai farin jini domin ci gaba da kallon shirin amanarsu wato zango na biyu kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa kuma ni Salisu S Fulani amma da Dina da kuma sauran jama'a baki daya muna yi wa 'yan uwa maza da mata barka da zagayowar wannan wata mai alfarma wato Ramadan Karim ni da abdu na ba ka zai daga babban ya dauka eh, eh, kuke ma mashi wallahi to kan juna maka ga wasu din ne tsakanin Allah ne ni kaga shine role model dina shine actor na shine na mai nasi gashi kuma yanzu mun da mun zama tare haka yanzu kanmu da yawa da fi da dogo Wannan. Ana yi muna jin daɗi. ba? Uwa kai ba hada da kai bismillah ka ce mana wani abu gaskiya amanin Ka mana addu'a. Ka Kamar addu'a. Zan yi addu'a ce Allah ya sa albarka. Allah ya sa kuma an yi asa'a. Allah ya kara masoya. Yawwa ya kuma daga mahasada. 'yan uwa ma'abuta kallon wannan tasha tamu ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana zulata abdullahi aliyu bebeji wato uwa ta gari ne ce maman haidar ne ce kuma umma a cikin wannan shiri namu na amanar su muna godiya ga allah subhanahu ala da ya sake nuna mana zagayowar watan ramadan allah isa a fara shi da mu alfarma sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ci gaba da kallon wannan tasha tamu a ci gaba da kallon wannan shiri namu na amanar so don nishadantarwa faɗakarwa da kuma ƙayatarwa yan uwanmu masu kallon mu salamu alaikum sha kallo lafiya da ya Amma da so episode 14 ko ga yana nan zai zo da bibiyar mu mun gode masu ya maza da mata da fatan dai wannan na amana so yana nishaɗantar da ku jama'a assalamu alaikum sunana awal hadimi ni ne mai ɗauka wannan shiri wato amana so tun daga zango na ɗaya zuwa zango na biyu to ina ta ku farin ciki da wannan gabato wannan wata mai albarka watan azumi ne mana fatan zamu rika shan ruwa lafiya da fatan zamu ga farkonsa lafiya mu ga ƙarshensa lafiya wannan shiri kuma ku ci gaba da bibiyar wannan in insha Allah za ku ci gaba da kallon wannan shiri na amana so tun daga zango na ɗaya na haƙin lama sha Allah dan ba wai iya a kusa zai tsaya ba wannan muku fatan alkhairi ramadan kare za a yi mana take da kuma zaki ganshi wannan ba abin da kika sani na ruwan da akwai jirka ɗaya ba, akwai abu ɗaya ba. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa musulmai masoya na faɗin duniya. Ina taya ku murnar zagayowar watan Ramadana wata mai alfarma da cike da falala. Sunana Maimuna Musa wacce take taka rol a cikin shirin amanar su wato laure. Ina farin ciki da kasancewa ta wacce ta fito ɗaya daga cikin shirin amanar su. Kuma na yi rol ɗin da ban taɓa yin irinsa ba. ina fatan za ku ci gaba da kallon sa domin ku amfana da abin da muke aikatawa a ciki na gode ina muku fatan alkhairi amanar <laughs> so na gode masoya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a ma abokan kallon wannan shiri na amanar su muna muku fatan alkhairi da fatan za a dinga bibiyo mu a duk lokacin da muka daura wannan shiri a danna muna subscribe sannan a danna muna alamar ƙararrawa. kuma ina wa kowa fatan farin cikin wannan sabuwar wata da muka shiga na Ramadan. Ramadan karim bi salam. Allah. Ah, ina ji lokacin da tare da Allah. mama na can. Eh, Gabanin ta ɗau gaba. Ganin nan ganin nan da ni da ƴaƴana. <coughs> Yawa. Wata ƴar riya ne. Wata ita ma. Yawa daga kauye ta wudu. Lemu eh, da yake ba. Ita ma ta Yawa. Na sha isa. Guda ma masu taimakawa ne. Eh, to, yet set. Yawa. Ah, kuma ne muku godiya bisa ƙoƙari da kuke kuna kallon wannan shiri na amana so a wannan tasha ah, ni a matsayina na marubucin wannan shiri kuma darakta kuma gashi na fito a ciki to gaskiya Allah godiya ba abin da zan ce da kuma soya sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya bar mu tare kuma insha Allah muna nan tare da ku inda da rai za mu ci gaba da kawo muku al'amura kyawa kuma kun rike amanar su. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. ka tsaya mana magana nake son mai rike ne ka baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum amarya ya kai naga angon naki ya fita a fasaci ki dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.